gida ya ki buduwa yanzu ta tabbata cewa gaba ɗayan mu nan ba mu da gaske. shi yasa muka kasa fita daga cikin gidan nan duk mara gaskiya a gidan ba akan mu kadai ya tsaya ba ga Allah sannan ya tunkari kofa da ni ya cewa ba zai ƙara aiki shiga komai ba kudin ɗakin tawa aka sace ba za ka gwada wallahi zan koma ciki look at ka ba lokacin ya kamata kowanne ne idan mu haɗu gaba ɗaya mu tuban ka gwada buɗe ƙofar nan wannan gidan haya ne da ya zo da sabon salon ɗiban maza da mata baƙi ko 'yan gari muna bayar da hayar sati har zuwa wata ɗaya ga duk mai buƙata idan ma ba ku da kuɗi

kake bukata? Wuka nake bukata. Me kaifi wadda za ta iya kashe mun mutum. Shiga wancan karamin falon a hannun damar ki sake da kicin ki zaɓi duk kalar wakar da ke bukata. Eh, kaga haka, bai malam kaga haka, hmm, eh, kaga haka, yin malam kaga haka, hmm, in ana haka raina ba shi baci. zancen ki dutse ƙawata tabbas sata ta biya ni domin da kuɗin sata na kama mahaifiyata gidan kayan da take ciki sannan na biya wa ƙannena kuɗin karatunsu har su su tun bayar da su mahaifi shin me kika taka ne ba kya tsoro na ne kan me zan ci tsoron ki da na fa kika zo kuma kowa a gidansa ai sarki ne lallai kuwa yau zan kawo ƙarshen sarautar yau kuwa zan kashe ki ba kaddara ta bace mutuwa a cikin kowa kika ga ya mutu kwanan shi ne kare. kuma inda ba ƙasa dan ake gardaman ko fatalwa kuma dan haka ga wasu matar da muka kashe da hannun muka ce mun dauko fatalwa tun alƙiyamar ki ta tsaya ba za ki sake fita daga cikin gidan nan ba har zuwa ranar da za ki biya numfashi yau din nan zan kashe ki